was a hard جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها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 16 ga ramadan hijira ta 1445 daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2024 za mu shiga tafsirin suratu sad insha Allah daga aya ta farko ita ce sura ta 38 kuma ayoyinmu na yau suna ɗauke da bayani akan adalci ga shugaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن wannan sura da harafin sad wanda shi ya bar wa kansa sanin ma'anarsa sai ya rantsuwa ya ce wal ƙur'ani zikir kuma ina rantsuwa da alƙur'ani mai zikiri dama akasarin rantsuwar allah a cikin alƙur'ani za ka samu da alƙur'ani ne mafi yawan rantsuwan allah subhanahu wa ta'ala allah ya ce wal ƙur'ani zikir ina rantsuwa da alƙur'ani mai zikiri da wannan kalma alƙur'ani mai zikiri kalmar zikiri tana da ma'ana mai faɗi saboda haka tana iya ɗaukan ma'anar ina rantsuwa da alƙur'ani mai ɗauke da nau'ukan zikiri kuma daidai ne saboda alƙur'ani yana ɗauke da nau'ukan zikirorin allah subhanahu wa ta'ala sannan tana iya ɗaukan ma'anar ina rantsuwa da alƙur'ani mai ɗauke da ambaton labarai na bayan allah mai amfani labarai domin alkur'ani yana dauke da labarai kaga kenan akwai zikirul akhbari idan aka ce zikir alkur'ani mai zikiri wato mai dauke da labarai na bayin allah waɗanda allah ya sa a cikin alkur'ani sannan idan aka ce walkur'ani zikir ina rantsuwa da alkur'ani mai zikiri yana ɗaukan ma'anar alkur'ani mai tunatarwa saboda kalmar azzikiru tana ɗaukar ma'anar tunatarwa wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin sannan yana ɗaukar ma'anar ina rantsuwa da alkur'ani mai ɗauke da wa'azi saboda allah ya sanya wa'azi a cikin alkur'ani kuma yana ɗauke da ma'anar ina rantsuwa da alkur'ani mai ɗauke da daraja domin duk wanda ya rike alkur'ani zai samu daraja a duniya da lahira wannan ya zo ta aya ta 44 ta suratu zukhruf wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika Allah ya gaya ma annabi ya ce kaga alqur'anin nan daraja ce gare ka kuma jama'ar kama alqur'ani daraja ne gare su saboda ka alqur'ani yana zama sababin daukakar mutum ta duniya kuma sanadin daukakar mutum a lahira don haka kalmar zikiri tana da faɗi Allah ya yi rantsuwa da alkur'ani saboda yana ɗauke da fa'idoji masu ɗimbin yawa Allah ka samu dace da waɗannan fa'idojin sai ya ce balin na kafaru Allah ya ce waɗanda suka kafurce fi izzatin suna cikin wato ji da kai shine izza hamiya takabbur anil iman suna da ji da kai suna ganin sun fi karfin su yi imani washe kakin sannan kuma suna cikin sabani saboda duk wanda ya bar gaskiya ba shi da nutsuwa duk wanda ya bar gaskiya to ba zai taba zama lafiya ba duk addinin da zai rike a cikin tashin hankali yake babu nutsuwa don kalma ta shika tana nufin wato girman kai ya hana su su karbi addini sannan kuma addinin da suke yi din ba su zauna lafiya ba suna da rabuwa su rabu da allah sannan kuma ba su zauna lafiya ba mai allah ya ce kam a ahlakna min qablihim Allah ya ce kafin su wannan magana ce da mutanen makka waɗanda suka yi zamani da annabi muhammad allah ke cewa ƙarni nawa muka hallaka kafin su babu wanda ya san daɗewar duniya nan sai allah saboda ka babu wanda zai gaya maka yawan al'umma da suka rayu a doron ƙasa sai allah shi kaɗai shine sai allah ya nuna cewar halinsu duk iri ɗaya ne duk mutanen da allah ya hallaka su a tarihin duniya karkab halinsu guda ne me halin fanadau suna kururuwa wala tahina manas a lokacin da suke kururuwa ba lokaci ba ne na tsira domin da aka ce walata ma'ananta laisa wannan malamai sun ce harshen mutanen yaman mutanen yaman a maimakon su ce laisa sai su ce lata wato lokacin kururuwan laisa hina manasin ba lokacin tsira ba ne almanasu shi ne alfautu wato kafirai suna da ɗabi'a guda duk waɗanda allah ya hallaka sun yi kururuwa amma yaushe ne suke kururuwa sai halakar ta zo su rika cewa allah ka agaje mu allah ka cece mu shi ko allah ya riga ya saka lokacin da zai iya karban addu'ar bawa idan halaka ta riga ta zo don ka ce allah ka agaje ni allah ba zai agaza maka ba wannan ba shakka za ka gani a suratul anbiya'i aya ta goma sha ɗaya fama zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidi. wannan shine abin da suka ringa faɗa wayo Allah wayo Allah Wannan bai sa Allah ya cece ka ba saboda lokacin da kake wayo din lokacin tsira ya wuce idan halaka ta riga ta bayyana dan kayi addu'a Allah ba zai karba ba a suratu gafir aya ta 85 Allah ya ce afalam yaku falam yaku falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana lokacin da suka ga saukar azaban mu imanin su ba zai amfane su ba Allah ya kare mu daga azabar Allah sai ya ce ajibu an ja a mundirun minhum suna mamaki ya za a samu mai gargaɗi ya zo daga cikinsu shine annabi muhammad suna mamaki a ce an ciro mutum mutum ya zo yana wa'azi a cikinsu wa kafiru na sai kafirai na cewa hada sahirun kazzabun wannan mm, sai kafirai suke cewa haza shi muhammad sahirun matsafi ne kazzabun mai yawan ƙarya kaga sun ƙaryata annabi muhammad sannan sun danganta shi ga tsafi saboda haka in wata mu'jiza mu'jiza shine abin mamaki wanda Allah ke sa annabawa suna yi idan wata mu'jiza ta tabbata a hannun manzon Allah ya ce sihiri ne in ya buɗe baki ya magana su ce ƙarya ne bi suka ce a gaba a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu muhammadu ya saka ababen bauta ya mai da su abin bauta ɗaya saboda suna da abubuwan bauta da yawa ko lokacin da aka yi fatu maka manzon allah ya tarar da gumaka 360 a gewayen ka'aba 360 wannan kuma ba iyakansu ba kenan kowa da nashi allah abin bautan to su abin da ke ba su mamaki yanzu duk waɗannan abubuwan bauta a basu a dawo ma ɗaya tak suka ce ina haza la sha'un ujab lalle wannan abin mamaki ne da larabci da al'ajabu da al'ujabu wahidun babu bambanci inna haza la shay'un ajib ba laifi ba ne وانطلق الملأ منه وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا ala. Wan laƙal mala'u minhum to shugabanni daga cikinsu suka tafi daga wannan ya nuna cewar sun yi ta mitin ma akan annabi muhammad mutanen makka suka yi mitin akai akai manyan gari su haɗu su ne almala'u ta tattaunawa game da manzon allah to sun yi gagarumin zama wanda laƙal mala'u minhum bayan an yi zaman sai manyan mutane suka tashi suna gaya wa abokan zama waɗanda aka yi taro da su a nimshi wato siru ala tariqatikum almashi wasairu ma'anansu ɗaya ne wato bayan an gama zama sai manyan na cewa mutanen ku ci gaba da tafiya akan al'adar ku kawai shine imshu ku ci gaba da tafiyar ku wasmiru ala alihatakum ku yi haƙuri ku riƙe gumakanku kar ku yadda ku ɗauki abin da muhammad ya faɗa shine suke cewa wasbiru ala alihatiku ku yi hakuri duk batancin da ake wa gumakan nan karku ku bar ha za da la yurad mu muna ganin wannan abu ne da dama an shirya shi shiryayye ne wato Muhammadu dama ya tsara abin yadda zai rikitar da al'amarin mutanen gari dama shirinsa shi ne ya yi kokari ya samu shugabanci ta yaya zai samu shugabanci da ɗaukaka sai ya fito da wannan hanya shine suke cewa inna hadha la shay'un yurad wannan abu akwai manufa meye manufar mutum ɗaya ya tashi a gari yana cewa ku zo ku bauta ma Allah yana da manufa manufar yana so ya samu ɗaukaka ba shakka yana daga cikin abin da suka jefi annabi da shi bayan sun karya tashi sannan ko suke cewa yana da manufar samun girma ai ɗaukaka ce annabi yake so ya samu daga cikin hujjojinsu suka ce suka ce ma sami ina bi hada filmin latil akhira ba mu taɓa jin wannan ba ga al'ummar da ta ƙarshe milla ta ƙarshe milla ta ƙarshe ita ce kiristaniti suna cewa ba su taɓa ji ba da a ce gaskiya ne da sun samu labari ta wajen nasara amma tun da an ya kasance ba su ji labari wato addinin da shi annabi ya zo da shi bai yi kama da na nasara ɗin ba tun da addinin annabi muhammad bai yi kama da na nasara ba in haza illa ikhtilaf wannan ba komai bane face kirkira ya za a yi addinin annabi muhammad ya kama da na nasara abinda suke cewa ai addinin da nasarar suka rike ne salisu salasa ai allah ba ɗaya ba ne ɗayan uku ne ko dai allah ko maryam ko isa kaga kenan abin bautan ba ɗaya ba ne to kenan ko da addinin ma da aka saukar daga sama to na ƙarshen ma gashi ya zo da cewar allah ba ɗaya ba ne ya za a yi a zo a ce mana wai allah ɗaya to sandan ma kuma hujjar ba kare ba suka ce a unzila alaihi dhikr bayyana sannan ma muƙaddara gaskiya ne Allah ya aiko dan sako to wai me yasa za a zaɓi Muhammadu shi kadai wa ya fi a garin nan ne to kaga tunani irin na kafiri saboda haka idan Allah ya zaɓe su suna ganin ya kamata a ce su ne masu zaɓin ba Allah ba su za su zaɓuwa za a ba shi shugabanci a gari a unzila alaihi zikiru min bainina sai aka zaɓe shi aka saukar mar da zikiri min bainina a tsakaninmu kaga azzikiru ya zama alƙur'an saboda haka yasa azzikiru yana cikin sunayen alƙur'ani ashe an saukar ma annabi an saukar muhammadu ƙur'ani min bainina a tsakaninmu sau ba su yadda a ce allah ya zaɓi annabi muhammad ya ba shi saƙo ba balhun fi shakkin min zikiri allah ya ce a ah, suna dai ta shakka game da alƙur'ani da na saukar game da hukunci ballan ma ya zuƙo azabin allah ya ce ba su kai ga ɗanɗana azaba ba ne tukuna allah ya kare mu <clears throat> sai allah ya ce da suke cewa dan me za a zaɓi Muhammadu shi kaɗai, a bashi manzanci a gari sallah ya ce to am inda hun kaza'inu rahmatu rabbika taskar rahamar Allah a hannunsu take inda Allah ya ba su ajiyar rahamarsa to bai yawa su ce muna da zaɓi akan wanda za a aika taskar Allah ba hannun hannunsu take ba al-azizul wahab shi ko Allah mabuwayi ne idan aka ce mabuwayi ba abin da ya gagare shi kuma Allah al ne mai kyauta ne ba dan ka cancanta ba saboda ka Allah yana iya ɗauko ɗa ya ba shi kyauta uba bai samu ba yana iya ɗaukan mummuna ya ba shi kyauta kyakkyawa bai samu ba shine alwahabu Allah yana ba da kyautansa ga wanda shi ya zaɓa ba wanda kai ka zaɓa ba saboda ka taskar Allah a hannunsa take shi kuma Allah babu mai iko a kansa shine sai Allah ya sake tambaya am lahum mulku samawati wal ardi ko ko mulkin samai da ƙasa yana su, suna da mulkin sama da ƙasa wa ma bai da abin da ya zo a tsakaninsu idan suna da wannan mulkin faliyar ta fil asbabi to sai su sai su haura ta hanyoyi falyas'adu fil asbabi allati tusiluhum ila samai tunda idan kana da iko da sama da ƙasa kaga kenan ka san hanyar da za a shiga a wuce shi yasa sai Allah ya ce to idan suna da ikon sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu to suna da hanyoyi sai su bi hanyoyin idan sun bi hanyoyin sai su ɗauko wahayi su saukar ma wanda suke so tunda wahayi dai daga sama ne to kaga kenan mulkin sama da ƙasan ma ba nasu ba ne sannan kuma wahayin ma ba a hannunsu yake ba shine sai Allah ya ce rabu da su jundun ma hunalika Allah ya ce jundun waɗannan su ɗin ma runduna ce ma hunalika mahzumun jundun runduna ce wato ƙurashawa Allah ya ce su ma runduna ce guda daga cikin rundunonin da Allah ya tarwatsa su a zamanin da mahzumun min al-ahzabi idan aka ce mahzumun rundunonin da Allah ya tarwatsa su dan suna da yawa shi yasa sai Allah ya bada misalin irin waɗannan rundunonin waɗanda dama ya hallaka su a zamanin da ya ce kazzabat kazzabat qablahum qawmun وعاد وفرعون وإخوة كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو كذبت قبلهم الله يجي كافين متانا مكة سكرية محمد kafin su su karyata ba su suka fara ba kazzabat qablahum qaumun nuh sai Allah ya fara da mutanen farko su ne mutane annabi nuhu alaihi salam sun karyata wa adun adawa sun karyata wa fir'aunu zul autadi fir'auna mai turke mai turke na kafa mulki shi ma ya karyata annabi musa da annabi haruna allah bai dakata haka ba ya ce wa samudu samudawa ga qaumu lut mutanen annabi lut ashabul aika mutanen annabi shu'aibu alaihi salam idan aka ce ashabul aika ana nufin mutanen kurmi mutanen sarkaki saboda kalmar al'aika tana nufin shajarun multaffun wannan ya zo ta bayanin ibn eh, al-asiri a littafin al-kamil fi tarih a juz'i na farko shafin 138 mun yi magana akan ashabul aika a baya a tafsiri ibn al-asir ya ce inna allaha arsalahu allah ya aiki annabi shu'aibu ila ahli madiyana mutanen madiyana wa hum ashabul aika to mutanen madiyana su ne mutanen kurmi su kaga kenan mutane ɗaya ne amma idan kana duba yadda Allah ya bayani su a cikin alkur'ani zaka ga wani lokaci a kira madiyan wani lokaci a kira ashabul aika akwai waɗanda ke ganin al'umma ce kashi biyu amma Allah ya aika musu annabi ɗaya shine annabi shu'aibu shi ibn al-asiri yana ganin gari guda ne idan aka ce birnin madiyana to shine dai kuma birnin al'aika wato nan ake kira kurmi wa kanu ahla kufrin billah mutane ne wanda sun kafirce ma Allah wa baksin linnas fil makayil wal mawazin yan kasuwa ne masu cutar mutane in sun zo awu idan ka zo awon hatsi za a cuce ka idan za ka auna nauyin sa ne ma a cuce ka nauyin kayan da za ka saya wa ifsadi amwalihim suna ɓata dukiyar su yi ɓarnar dukiyar mutane wato macuta ne kwarai wannan ya zo ta bayanin kata da bin di'ama ya ce ba asallahu shu'aiban ila ummatai shi al-imam ƙata da yake cewa mutane kashi biyu ne waɗanda allah ya aika annabi shu'aibu gare su akwai ahalu madiyana sannan akwai ashabul aika amma akwai malaman da ke ganin ahlu madiyana hum ashabul aikati to Allah da ya kirga waɗannan waɗannan da Allah yake kirgawa duk an halaka su shine Allah yake kwantar da hankalin annabi Muhammad eh, Allah yana kwantar da hankalin manzonsa ya ce ka kyale waɗannan mutanen makkan jundun jundun mahunalika mahzumun min al-ahzabi su ma runduna ce daga cikin rundunonin da Allah ya tarwatsa su a da ba su fi karfinsa ba wato kamar ana cewa annabi karka damu kamar yanda mutanen annabi nuhu da adawa da fir'auna samudawa mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aibu kamar yanda suka karyata manzanni waɗannan ma hakan suke kuma abin da ya samu waɗancan zai samu waɗannan shi ne yasa da Allah ya kirga su sai ce ula'ikal ahzabu to ai waɗannan su ne rundunonin kamar yadda Allah ya faɗa a suratul shu'ara kazzabat kazzaba ashabul aikatil mursalin wato idan aka ce ashabul aika ana nufin mutanen annabi shu'aib me Allah ya tabbatar a gaba in kullu illa rusul fa haqqa iqab in kullun kowanne daga cikin waɗannan da muka kirga babu wani illa zabar rusula face sun ta manzanni dukkansu yadda Allah ya kirga mutanen annabi nuhu adawa fir'auna samudawa yace duka sun karyata manzanni me ya faru fa haqqa iqab sai azaba ta sauka na aka ce haqqa wajabat idan azaba ta sauka kaga Allah ya halaka su kenan na haka duk waɗancan na bayan Allah ya ce na halaka su waɗannan fa sai ya ce sai Allah ya ce wa mayan zuru haƙula su ma waɗannan na makka yana gaya wa annabi sau da yi sa annabi ya samu rarashin Allah a lokacin da yake isar da saƙo Allah ya kan rarashi annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi alƙur'ani kusan ko ina haka za ka gani zai yi ya ɗauki sura guda a ƙare ta ba tare da an yi rarrashi ga manzon Allah ba Allah ya ce wa ma yanzu Ulayi, waɗannan ma da kake gani ai ba abin da suke jira illa saihatan wahida face ƙara ɗaya kuma idan wannan ƙara ta zo malaha min fawaƙin ba ta komawa wato ba abin da zai hana ta tabbata idan ƙarar ta zo ba abin da ke iya mai da ita Allah bai tabbatar da zai hallaka su ba amma ya tsoratar da su ƙara guda ta ishi garin makka Allah ke gaya musu saboda su gane ba su gagari Allah ba amma Allah bai nuna cewar zai hallaka su ba yana cewa ba abin da suke jira face ƙara ɗaya wannan ƙarar kuma in ta zo ba abin da ke mai da ita ai kaga bai ce za ta zo ba ana tsoratar da su ne saboda Allah ya sani mutanen makka da su musulunta kuma Allah ba zai hallaka su ba to nan sai Allah ya ba mu labari har yanzu sai aka samu mai karambani daga cikin mutanen makka shi bai ma san azabar majiransu take ba har ma roƙonta yake yi kaji fa Allah ya ce wa ma yanzu ha'ula'i ba abin da suke jira face zuwan azaba sai aka samu wani kafiri mai tsaurin kai Allah ya ce wa kalu suka ce rabbana ya Allah ajjilna qittana ka hanzarta mana namu rabo na azaba qabla yawmil hisabi kafin tsayuwar ranar hisabi eh, kafiri da da ganganci da rashin hankali wai shi yana son ma a bashi azaba shi daga duniya kar ma a je lahira wannan ya samu hadisin Anas bin Malik kuma yana sahih Bukhari wa ya faɗi wannan Abu Jahal ne saboda haka Abu Jahal da kake jin labarinsa ba ƙaramin kafiri ba ne gangancinsa ya wuce misali anas ya ce abu jahal ne wannan addu'a allahumma in kana haza huwa haƙƙa. ya allah in ya tabbata abinda muhammadu ya zo da shi shine gaskiya min indika daga wurinka ne fahimtar alina hijaratan min sama to kai mana ruwan duwatsu a na bi azabin alin ko ka zo mana da wata azaba mai raɗaɗi to kaga wannan rashin hankalin ya kai iyaka maimakon idan gaskiya ne muhammadu daga wurinka ya zo allah ka samu iya yadda da shi tunda ka yadda allah ne ya aiko shi to don me za ka yi hasada da wanda allah ya aiko shi tunda shi allah ya zaɓe shi kaga ai allah in ya zaɓi bawa akwai dalilin da ya sa allah ya zaɓe shi akwai dalili idan aka ce allah shi ya aiko wa ne to mafi dacewa shine ka yi roƙi allah ya shiryar da zuciyarka amma ba wai saboda kana kin wani don gaskiya ta fi zo ta wajensa to gwamba ma a halaka ka ba za ka karbi gaskiyar ba to a lokacin ma da abu jahal ya faɗi wannan allah bai saukar da azaban ga abu jahal ba sai allah ya saukar da aya ta 33 ta suratul anfali wa ma kana allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sai allah ya ce allah ba zai musu azaba ba in dai kana garin ashe kaga har yanzu dai akwai rahamar Allah ga mutanen makka duk tsagerancin da suke yi ga manzon Allah ya ce kuma Allah ba zai saukar da azaba gare su ba idan dai suna istighfari kaga ya nuna cewar duk maganar da za ka yi duk zunubin da za ka yi in za ka nemi gafaran Allah to wallahi Allah zai gafarta maka amma dan Allah bai saukar da azaba a yanzu din ba kada Abu Jahal ya dauka azabar ba za ta zo ba shine sai Allah ya ce wa malahum Allah yu'azzibahumullah wa hum yasudduna anil masjidil harami me zai hana Allah ya musu azaba baya ga cewa suna hana mutane isa ga Ka'aba suna hana mutane musulunta kaga wannan sai zama alkawari Abu Jahal ko da Allah bai hallaka shi ba sai ya mar azaba kuma abin da ya faru kenan Abu Jahal yana cikin waɗanda suke cikin azabar Allah to wannan yana sahih bukhari inda al-imam bukhari yake fassara ita wannan aya wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq yana hadisi na 4371 kuma yana tafsirin suratul ma'arij don anan ma Allah ya bada labarin wannan wannan roƙon farkon suratul ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' mai roƙo yake roƙo a saukar mai da azaba yana roƙon azaba wanda dama can ko mai aukuwa ne bi azabin waƙe sai Allah ya ce lil kafirina laisa lahu dafi'un ai wannan azabar dama tana zuwa babu mai tunkuɗe ta ga kafirai to ku duba yadda annabi ya fama don farkon suratu sa'ad yana nuna maka yadda manzon Allah ya fama da mutanen makka ya yi fama da mutanen makka saboda haka sai allah ya ba mu annabi muhammad hakuri me ya ce masa واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه sai Allah ya ce isbir alama ya kulun ya kai Muhammad kai hakuri da abin da suke faɗa kai hakuri in ka dubi alkur'ani ka ga irin wannan suna da yawa fasbir sabran jamila haka dai Allah ke ba mu annabi hakuri kai hakuri game da abin da suke faɗa su gaya maka matsafi su gaya maka makaryaci duk abin da suke faɗa kai hakuri in ji Allah saboda aikin Allah kake wadkur abdana dawud sai ka rika tuna bawanmu saboda kai da aka ce sad wal qur'ani zizzikir kaga kenan alqur'ani mai ambaton labarin bayan Allah na kwarai saboda haka yasa da Allah ya rantsuwa da wannan kalma alkur'ani mai zikiri wato alkur'ani mai ba da labarin bayan Allah na kwarai saboda haka in ka dubi alkur'ani zaka ga labarin salihai labarin waliyai labarin manzanni isbir alama ya yaqulun kai hakuri da abin da suke faɗa wadhkur abdana ka tuna bawan mu dawuda zal aidi mai ƙarfin hali innahu awwabun lalle mai komawa ne ga Allah abinda abdullahi bin abbas yake fassara zal aidi yana ya ce zal quwwati fil ibada abinda yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad ya tuna annabi Dawud duk inda ka ji Allah ya ce ma annabi Muhammad ka tuna wani to ba karamin mutum bane babban mutum ne yana da wani abin koyi wanda ake son annabi ya yi koyi da shi saboda haka yasa aka ce ma annabi ka yi koyi da annabi dawo da ka rika tuna labarinsa tunda Allah ya karantar da annabi labarai game da annabi dawuda ya riga ya sani to nan ma sai ya kara mishi ya ce me saboda haka yasa ake cewa annabi dawud yana daga cikin mutanen da Allah ya fi jinjina musu akan bautar Allah idan ana maganar ibada to idan an kawo ka annabi dawu da sai ka yi saranda in dai bautar Allah ne da an ce annabi dawu da to magana ta ƙare yana daga cikin abin da Allah ya masa wanda bai ma wani ba domin Allah yakan ba da ni'imarsa ga bawa ba lalle bane ya raba irin ta ga kowa baiwa kyauta ce ta Allah saboda haka zaka samu wasu annabawan Allah ya musu kyautan da shi kansa manzon Allah bai samu ba amma in ka dawo ga annabi fa zaka samu ya tara mar kyaututtuka wanda karkab in ka hada annabawan ba a ba su irin shi ba amma ba zai hana a samu wani annabi a zamanin da ya samu kyautar da annabi Muhammad bai samu ba inda a ce annabi ya samu da Allah bai ce kai koyi da shi ba kaga sai Allah ya ce wadhkur abdana ka tuna bawanmu Allah ya ce annabi Dawud sal aidi mai tarjiya ne akan ibada sannan innahu awwabun mai komawa ne ga Allah don zaka samu wani zai yi ibada mai tsanani a yau amma ba zai sake ba sai baɗi idan ya yi ibadar a yau to ba a sakewa sai baɗi to ba haka annabi dawud yake ba Allah ya ba su shaidan abu biyu na ɗaya tarjiyar ibada sannan na biyu maimaitawa ibadar mai wahala kuma za a yi ta gobe za a yi ta jibi za a yi ta gata ba fashi shi ne sai Allah ya ce inna sakharna jibala ma'ahu sai muka hore duwatsu tare da annabi Dawud aka hore duwatsu tare da annabi Dawud ba ma mutane ba ka san dan adam yana gajiya amma dabba ba ta gajiya halittun Allah ba su saba ma Allah saboda ka sai Allah ya hore duwatsu yusabbihna suna zikiri bil ashiyi wal ishraq da yamma da kuma lokacin bullowar rana al ishraq lokacin bullowar rana shi yasa ake kiran nafila a wannan lokacin eh, nafilar al ishraq Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar da cewa annabi Dawud alaihi salam da duwatsu eh, suna zikirin Allah tare da shi a suratul anbiya ifa aya ta 79 Allah ya ce wa sakharna ma dawud aljibala yusabbihina sai ya ce wa tayra kaga anan sai Allah ya shigar da tsuntsu a can amma anan sai Allah ya raba ayar kashi biyu a suratul anbiya Allah ya ce wa sakharna aljibal wa sakharna ma dawud aljibala yusabbihina wa tayra wa kunna fa'ilin nan kuma fa da Allah ya ce inna sakharna Jibala ma'ahu yusabbihina bil ashiyyi wal ishraq sai ya ce mai. والطير محشورا كل له أواب الله يتشي والطير محشورا تنسى سوما أكن تتروس مجموعة شيني محشورا أنا تتروس النبي داود كاغا النبي داود باما باما ma سبني ba الله aikin yana taro tsuntsaye kuma a nan ba a nuna wani jinsin tsuntsu ba sai ya nuna cewa duk tsuntsun duniya yana zikiri tare da annabi dawo shi sa Allah ya ce kullun lahu awwabun duk wani tsuntsu yana biyayya ga annabi dawud alaihi salam saboda ibadar annabi dawud sai Allah ya mashi wannan mu'jiza ya ba shi wannan daraja da kuma kyauta babu shakka annabi dawud ya samu wannan kyauta kaga surori kamar guda nawa Allah ya mana bayani kaga suratul anbiya a suratu saba'i ma aya ta goma nan ma mun karanta ayan walaqad atayna dawuda minna fadla sai Allah ya ce ma duwatsu ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr kaga nan Allah ya yi umarni Allah ya ce ma duwatsu ya ku duwatsu da ku da tsuntsaye ku koma da ibadar ku ku rika yin ta tare da annabi dawuda saboda kowace dabba da irin tsarin ibada da take ma Allah da lokacin da Allah ya ware mata tsuntsaye da kake gani akwai lokutan ibada su akwai yanayin ibadar akwai tsarinsa to amma sai Allah saboda ya daraja annabi Dawuda sai Allah ya ce da duwatsu da tsuntsaye lokutan da aka ware muku na ibada ku daina ku dawo ku yi tare da annabi Dawuda ba shakka wannan daraja ce in ka dawo suratul namli وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا min kulle شيء annabi suleiman yake cewa ya ku jama'a ya ku mutane allah ya sanar da mu maganar tsuntsaye kuma allah ya ba mu duk wata kyauta na daraja da za a iya ba mu dan adam annabi suleiman ya ce inna haza la huwal fadlul mubin lalle haƙiƙa wannan falala ce mabayyaniya to dama abin da Allah yake so kenan shi Allah in ya maka ni'ima to baya jin haushi don ka ji daɗin ni'ima ai ya maka ni'ima ne don ka ji daɗi abin da kawai Allah yake so ka yadda shi ya maka sannan kuma ka yi abin da yake so a yi magana ta ƙare saboda ka in Allah ya baka kuɗi ka yadda ba dabara ka bace duk iliminka duk wani sababi da ka bi ka samu kuɗi wallahi ka daina tunanin dabaranka ne Allah ne ya baka saboda shi ya sauwake wannan hanyar ma da ka samu inda bai sauwake ta bada ba za ka samu ba in ka samu me ya kamata ai akwai abubuwan da Allah ya ce yi to kayi to sannan kuma kar ka manta Allah shi ya baka don haka kai ta godiya abinda Annabi Sulaiman yi kenan yayi godiya ga Allah da shi da mahaifinsa Abdullah ibn Abbas ya karanta wannan aya da muka karanta aya ta 18 inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq sai abdullahi bin abbas ya ce kunna salatul ishraqi in kana neman mafari game da sallar al-ishraq wace sallah ce ake kira nafilar al-ishraq ita ce nafilar da in bayan sallar asubahi ka zauna a masallaci ka yi zikirin allah rana ta bullo to ba za ka yi nafilar a daidai wannan lokacin ba idan rana ta bullo sai ka ɗora minti sha biyar a kai sannan ka yi nafila saboda manzon Allah ya hana a yi sallah a lokacin da rana take gullowa sai ta daga to idan rana ta daga din nan nafilar da za ka yi raka'a biyun nan ita ce ake kira salatul ishraq waye ya fara yin ta abdullahi bin abbas ya ce annabi dawud ne saboda haka wannan sunna tana da ƙarfi sunna ce ta annabi dawud kuma manzon Allah ya raya ta ta zama sunnar manzon Allah kaga sunna ce ta annabawa saboda haka yana da falala bayan sallar asubahi ka zauna kai zikirin Allah idan rana ta bullo ka ƙara minti goma sha biyar a kai sai ka yi nafila raka a biyu salatul ishraq sallar walhaci don haka dan mutum ya yi raka'an fiye da biyu bai laifi ba an hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim da kitab musannaf na alhafiz abdulrazzaq yana kitab musannaf na ibn abi shayba yana mujallar na nabi shafi na 407 kyautar Allah ga annabi dawudu ba ta kare ba me Allah ya ce Allah ya ce wa shaddadina mulkahu mun karfafa mulkin annabi dawu idan Allah ya ce ya karfafa mulkin mutum to ka san wannan mulki ya yi ƙarfi annabi dawud ya samu mulki mai ƙarfin gaske to kuma abinda allah yake karantar da mu shine annabi dawud ya samu kyakkyawan tsaro duk wani mai mulki yana buƙatar ya samu tsaro da rundunoni da sojoji to duk inda ake son mai mulki ya samu ƙarfi da tsaro annabi dawud ya samu shi sa allah ya mai da aikin makansa shadadna mulkahu mun ƙarfafa mulkin annabi dawud saboda ka in ka tafi fadan ba ka iya gani annabi dawudu sai in ka bi matakan tsaro ba zai yiwu ba ga sojoji ga jami'an tsaro allah ya ce wa na hul hikima kuma muka ba shi annabci ga shi annabin allah kuma mai mulki a ƙarshe fa faslal khitab allah ya ba shi ilimi na yanke alƙalanci ilimi basira na alƙalanci saboda ba kowane malami ne yake iya zama alkali ba sai mai basira saboda wani abin ba ilimi ba ne basira ce da hikima ta nan shugaba ke iya warware matsala to duk inda shugaba yake buƙatar basira da ilimi allah ya ba mu annabi dawud alaihi salam don kalmar faslal khitab ta samu fassara daban-daban ta samu fassara daban-daban amma wannan ita ce fassarar da ta game duka sauran fassarori allah ya ba mu annabi dawo da ilimi na yanke hukunci shine faslal khitabi ilimi na rarrabe maganganu saboda haka wannan in ya da maganarsa wancan ya da maganarsa annabi da sai ya gane sai ya gane mai ƙarya ya gane mai gaskiya shi alƙali idan yana sauraron ƙaran mutane inda za ka tambaya alƙali zai gaya maka wani mutumin ta ƙararsa ta maganarsa kawai ba amma bai ma gama magana ba alkali ya sani mai laifi ne ta maganar kurum yanda yake magana alkali zai gane kuma wani yana buɗe baki ya yi magana saboda ya ƙware maha'inci wallahi alkali ba zai iya ganewa ba sai da manzon Allah ya faɗa shi da kansa ya ce to na fahimta wani zai iya zuwa saboda ya iya magana in ɗauki hakkin wani in bashi to idan ma yana ganin ya iya magana ya sani wuta ya ci manzon Allah sai da to kaga idan an samu wanda zai je kotun manzon Allah ya faɗi magana annabi bai iya gane ta ba wannan ya tabbata annabi ya faɗa <clears throat> wallahi a zamanin manzon Allah za ka samu mutum ya kawo ƙara ko a kawo ƙararsa saboda iya magana shi kansa manzon Allah ba zai gane mai laifi ba ne shi yasa sai annabi ya gargaɗi ba ya ce to wallahi duk kun iya magana na ɗauki hakkin wani na baka wuta ka ci ko ban gane ba lahira sai ka biya to idan annabi ba zai gane ba kaga akwai mutumin da saboda tsabar iya zalunci alkali ba zai iya gane shi ba ba zai iya ba to shi annabi dawo Allah ya masa basira na gane masu laifi ta wajen hukunci shi ne faslal khitab yanda yake ake rarrabe magana magana kowace iri don ita magana tana da siffanta da tsarinta maganar makaryaci daban ce maganar mai gaskiya daban ce duk mutumin da ke da laifi in yana magana ta maganarsa za a iya samu inda ya tuntube to idan mutum yana da basira zai iya gane wannan gurin kuma har turawa suna amfani da irin wannan saboda haka za ka gani idan ana tuhumar mutum akwai na'urar da za a sa a jikinsa ce ka yi bayani wannan na'ura tana jikinsa in ya taho inda gaban karya take sai dan ji za razana to wannan na'urar za ta nuna ce a wannan makareci ne wannan ta wannan ne turawa suka gano wanda shi annabi dawud da wannan allah ya ba shi iliminsa to amma duk da haka sai allah ya ce وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب سأل الله يتشمع نبي محمد هل أتاك نبأ الخصم ko labarin masu jayayya ya zo gare ka ya kai muhammad an taba samun masu jayayya mutane eh, in aka ce alkhasmu ana nufin masu jayayya da juna akwai wata rigima da ta shiga tsakaninsu to ma allah ya ce shadadina mulkahu mun karfafa mulkin annabi dawu saboda haka annabi dawu da in ka je fadarsa akwai jami'an tsaro akwai masu gadi ba ka iya wucewa da sauri amma waɗannan masu jayayyan saboda suna son sai annabi Dawud ya yi hukunci a tsakaninsu tasawwarin mihrab sai da suka tsallaka katangar masallaci sai da suka shigo ma annabi dawudu duk da wannan tsaron me allah ya ce a gaba خصمان بغي بعضنا على فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط إذ دخلوا على داود سيكا يسون فاطمة النبي Dawud عليه السلام wannan shi yake nuna maka duk tsarin da kake da shi daga Allah ne kuma idan Allah ya nufin za a samu matsala a tsaronka to wallahi sai an samu ka duba duk tsaron da Allah ya faɗa sai da ma Allah ya danganta tsaron annabi dawu da makansa shadadna mulkahu mu muka ƙarfafa mulkin annabi Dawu. sai ga wasu sun tsallaka ta katanga sun faɗo ma annabi Dawu. saboda ƙarfin tsaron da annabi Dawu da yake da shi da ya gansu fafazi fazi'a sai ya razana annabi Dawu. ya razana a ce shugaban ƙasa duk irin wannan tsaro kana buɗe ƙofan ɗaki sai ka ga wani yana zaune a kan kujera gaga nan sai dai kai ta bashi hakuri don kuma maganar tsaro ya kare annabi dawuda sai ya firgita kalu suka ce la ta karka ji tsoro karka ji tsoro khasmani baga ba'duna ala ba'din mu khasmani khasmani masu jayayya ne kashi biyu shine khasmani muna jayayya mu kashi biyu ne kuma abin da ya faru shine baga ba'duna ala ba'din Sashen mu ya ƙetare iyaka ma sashi saboda ka yi sa fahakun bayyana na sai ka yi hukunci a tsakaninmu bil haƙƙi da gaskiya wala tushtit karka yi zalunci shine karka saba ƙa'ida la tab'ud anil haqqi wahdina ka shiryar da mu ila sawa'i sirat ka shirya da mu tafarki madaidaici wannan ya nuna cewar mutanen ƙauyawa ne saboda ya yi kama da yadda aka samu su ƙauyawa suka zo ga manzon Allah ɗaya ɗansa ya yi lalata da matar ɗaya da suka zo magana ka yi mana hukunci da littafin Allah ka yi adalci a'a to annabin Allah za ka ce ya adalci bari kuma kai da ka ƙetare katanga ma ka shigo gida kana gaya min wani adalci kaga abin da suke ce ma annabi dawuda suke ce ma annabi dawo da kai mana hukunci da gaskiya karka saba ka'ida shine la tushtit karka saba ka'ida wahdina ila sawa'i sirat ka shiryar da mu ta farki madaidaici wanda shi ya nuna cewa mutanen da ke zama karkara sau da yawa za ka samu ba su iya magana ba amma kuma annabawa suna haƙuri da su rashin iya magana su bai sa annabawan sun tunzura ba wannan shi ya sa Allah ya ce ma annabi Muhammad ka tuna annabi Dawud ka yi haƙuri irin nasa kuma abin da ya faru da manzon Allah kenan yanda annabi Dawud aka samu masu ƙara sun yi irin wannan ɗanyen aiki suka gaya mar irin wannan magana annabi Dawud bai tunzura ba haka ma manzon Allah in ka dubi hadisin al-Imam Bukhari da Muslim a lokacin da waɗannan ƙauyawa suka zo da ƙara gabansa manzon Allah bai fushi ba saboda ƙauye ya faɗi maganar banza gare shi ya faɗi maganar da bata dace ba to daga cikin ƙarar da suka yi ya ce inna haza to ɗaya wannan ayar ita ta nuna cewar mutum biyu ne ba gayya ba ce amma in ka dubi bayanin da ya taho tun daga baya na ba'ul khasmi al khasmu baya nuna adadin mutane suna da yawa haka nan da suka ce la ta khasmani baga khasmani baya nuna mutane biyu ne sai dai anan sai ya tabbatar da ashe mutane biyu ne inna haza akhi kaga mutane biyu ne wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da tumakai tis'in da tara yana da tunkiya ɗari ba ɗaya waliya na'jatun wahida ni ko ina da tunkiya ɗaya tak faƙala sai ce akfilni haka kalamun tamun tunkiyarka wa azani kuma ya buwaye ni fil khitabi ta wajen magana ya buwaye ni akan lallai sai in bashi tunkiya ɗaya haɗa ya zama ɗari to shine ya kama na ce bari mu zo wurinka to da jin wannan mai annabi dawudu ya ce قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى معادي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم معهم وظن داود أن a فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قال لقد ظلمك بسؤال نأجتك إلى نأجه nan take sai annabi dawo da ransa ya baci da ya ji wannan kara mutum ne yana da awakai yana da tumakai ɗari ba ɗaya wancan kuma tunkiyarsa ɗaya ya zai samu wancan mai tunkiya ɗaya ce ka ba ni ɗayan na kan haɗa su zama ɗari to kaga yana nuna tun da kai matsiyaci ne ba za ka yi arziki ba ba ni ne in ƙara wannan shi yasa annabi dawo da ransa ya ɓaci kai mai ɗari ba ɗaya kai ke sha'awar ma mai ɗayan ma ya baka in ka lura kuma rayuwa ɗan adam a nan haka take da yawa ba duka 'yan kasuwa ba amma za ka samu da yawa masu kuɗi sun fi son shi talakan ma ya ba su abin da ya mallakan su kara a maimakon su ba shi musamman da mutumin ya ce wa azzani mutumin ya fi ƙarfi na ya buwaye ni da mita sai dai in bashi shi ɗaya nan take annabi dawud ya ce laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni ajiki ya cuce ka da ya ce ka bashi da ya roke ka ka bashi a tunkiyarka ya hada da tumakansa to nan take annabi dawud sai ya ci gaba da kuma bayanin halin mutane wa inna kasiran min al-khulata'i da yawa ko hulɗa ce ta hada mutane hulɗa na kasuwanci kamar misali a hada jari a samar da kamfani to da ya bige ba'dhum ala ba'd sai ka samu sashi na cutan sashi kuma haka ne har yanzu duk inda aka ce ma an kafa kamfani to insha Allah da kyar a gama lafiya sai kaga wani tunaninsa ya za a iya cuciwa ne sai Allah eh, annabi Dawud ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati sai dai da suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu ashe ya nuna ba a rasa mutanen kwarai Allah ka samu a ciki annabi Dawud sai ya ce wa qalilum mahum in ma akwai to kadan ne ba su ma da yawa amma take dama Allah bai barin annabawa akan kuskure idan annabi yayi kuskure Allah zai nuna masa kuma nan take zai gyara nan take zanna dawudu annama fatannahu annabi Dawudu sai tabbatar fitina ce muka mar kaga Allah ya mai jarabawa saboda ka Allah yana jarabawa hatta ga manzanni hatta ga annabawa karka dauka wai wai mu ne kadai fitina take samun mu a'a ai ka ji yanda Allah ya kira ta fatannahu nan take annabi dawudu ya gane mun jefa mar fitina saboda ka Allah yana jefa fitina ga ɗan adam duniya dama wurin fitina ce haka Allah zai ta mana jarabawa da alheri ya wasu jarabawa da sharri hadde zuwa ƙarshen duniya Allah ka samu iya cin jarabawa annabi dawud da ya tabbatar kalmar zanna a nan ta haƙaƙa ne dama malamai sun ce idan ka ga zanna a cikin alƙur'ani musamman dai idan Allah yana magana game da annabawa nan tabbas ne kawai annabi dawud ya tabbatar Allah ya fitine shi ya jefa mar fitina jarabawa nan take fastaghfara rabbahu sai nemi gafaran Allah wa kharra ya faɗi raki'an idan an ce an faɗi ba za a ce ruku'u ba shi yasa kalmar ruku'u a alqur'ani tana zuwa da ma'anar sujuda annabi dawudu ya faɗi ya yi sujuda nan take wa'ana ba ya koma ga allah tabaraka wa ta'ala to a daidai wannan gaba aka samu ƙarya da aka danganta ma annabi dawud alaihi salam an danganta ƙarya ga annabi dawud kuma wannan ƙaryar hadisi ne ma wanda aka samu ta riwayar anas bin malik a kan cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ba da labari wai manzon Allah ya taɓa cewar inna dawud alaihi salam wata rana annabi dawud hina nazara ilal mar'ati ya ga wata mace fahamma biha sai sha'awar ta ya shiga ransa annabi dawud to ita wannan mata kuma matar aure ce fahamma biha saboda ka annabi dawud ya yi sha'awar ya mallake ta فقطع على بني إسرائيل بعثا وأوصى صاحب البعث saboda ka sai annabi dawo ya shirya tawagar mayaka za a tafi yaƙi shine alba'su tafiyar za a je yaƙi ban da shi kamar asariya kenan to hadisin ana cewa alba'su idan aka ce alba'su annabi ya tura sojoji shi bai je ba to da ya tura sai ya gaya ma kwamandan idza habara al-adu faqarrib fulanan bayna ta tabuti dama akwai wani akwati wanda Allah ya sanya ragowar kayan annabi Musa da annabi Haruna a ciki wanda banu Isra'ila suna tabarruki da wannan tabutin wanda labarinsa ya zo a suratul baqara labarinsa yana suratul baqara to wannan tabuti din akwatin idan za a tafi yaƙi to kwamanda shi ke rike shi a gaban yaƙi ana tawassuli da wannan tabutin sai a samu nasara kasan annabi dawud ya yi jihadi ya yi yaƙi kamar yadda manzon allah ya yi fakana zalika tabutu fi zalika zaman sai manzon allah ya ce to zamanin annabi dawud akwai wannan akwatin akwai wannan akwatin Saru bihi manzon allah ya ce ana neman nasaran allah ta yin tabarruki da wannan akwatin faman kudima baina yadai tabuti to idan aka tafi yakin ba kowa ake sa shi a gaban akwatin ba sojoji wasu na gaba wasu na baya duk wanda aka sa shi a gaban akwatin nan to ba zai dawo da rai ba saboda kamar an zaɓe shi kenan ba a son ka juya baya ka san gudu ga yaƙi ma laifi ne lam yarje hatta yuqtala aw yanhazima anhu al-jaysh alladhi yuqabiluhu ko dai a ci nasara a yaƙin ko shi ya mutu saboda haka duk wanda zai mutu na bayan akwatin ne ba na gabansa ba to sai annabi dawud ya gane matar wannan mutumin da eh, mutumin da eh, mijin matar da annabi dawud ya gani yake sha'awa sai ya ce ma komanda ka tafi yaƙi idan an je yaƙi ka sa wannan mutumin a gaban wannan akwatin kaga wannan labari bai dace da annabin allah ba to amma kuma ya zo ta hadisin manzon allah faƙudima saboda haka da aka gabatar da mijin da aka gabatar da mijin sai suka ci nasara a yakin to kaga mutumin bai mutu ba da aka dawo annabi dawo ya sake cewa a tafi wani yakin a sa shi a gaba nan ma aka ci nasara a yakin da aka dawo ya sake cewa a tafi wani yakin a sa shi a gaba to kaga ba mu nadama kenan wanda wannan shi yake nuna annabi dawud ya yi azama sai dai a kashi sai dai wannan mutumin ya rasu saboda ya auri matarsa wannan labarin ba shi da kyau amma hadisin manzon Allah ne shi sa muke karantawa don mu tabbatar da ƙaryansa to ana nan da aka sake tafiya yaƙi ya sake gabatar da wannan mutumi sai mutumin ya rasu to yana rasuwa annabi dawud sai ya aure ita wannan matan to kaga annabi dawud dama ce yana da mata ɗari ba ɗaya yanzu ya karbi matan talaka guda ya haɗa sun zama ɗari shi wancan talakan ya mutu bayi da ko guda sai ga mala'iku sun taho gidan annabi annabi dawud mala'iku sai ga sunan eh, sun bayyana ga annabi dawud alaihi salam da suka zo faƙasa alaihi ƙissa lokacin da suka zo su waɗannan mala'iku a siffan mutane sai wannan ke tambayan annabi dawud muna so kai mana hukunci kaga dan uwana din nan yana da tumakai ɗari ba ɗaya ni kuma tunkiya ta ɗaya ne wannan dan uwa wa ya nace ya turje sai dai in bashi guda ya matsa sai dai in bashi guda ya haɗa su zama ɗari nan take sai annabi dawud ya kama faɗa alhali kuma ya yi haka to amma yana faɗan sai hankali ya dawo masa fafatina dawud sai annabi dawud ya gane ashe dai shi ya aikata wannan laifi saboda ya tura wannan mutumin an sa shi a gaban mayaka bai mutu ba ya sake turawa ya sake tura kaga ya tarji shine ma'anan azzani fil khitabi annabi dawud yana ankara fasajada sai ya faɗi ya sujuda to da ya sujuda ya gane yi ma Allah laifi fa makasa arba'ina laila sajidan a wannan hadisin makaji sai da ya kwana arba'in yana sujuda da ji ka san magana kuma ta zama ƙarya ta zama tatsuniya kwana arba'in yana sujuda hatta na ba'azzar min dumu'ihi ala ra'sihi sai da shuka ya fito a kansa da dalilin hawaye da ya zuba a ƙasa kaga kenan hawayensa ya zama ruwa aka samu iri ya toho ya tsiro akan annabi dawo to daga nan ka gane labarin ya zama karya ya zama tatsuniya wa aka latil ardu jabinahu sai da ƙasa ta ci kumatun annabi dawo ta ji goshinsa saboda sujudar da ya yi ya fi sujudihi a sujudarsa yake cewa rabbi zalla dawudu zallatan abu adama bainal mashariki wal maghrib ya kai Allah ya kai Allah annabi Dawudu ya zame zamewar da ta same shi ta fi tsakanin gabas da yamma rabbi illam tarham ba'fa Dawud ya Allah idan baka baka yi jin kai ga raunin annabi Dawudu ba wa tagfir zambahu idan baka gafarta mishi ba ju'ilat zambuhu hadisan fil khaluqi min ba'dihi wata annabi dawudu yana magiya ga allah akan lalle allah ya gafarta masa wannan hadisin ta bayanin da ya zo a ciki aka ce faja a jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibrilu ya zo ga annabi dawud ba da arba'in na laila bayan an samu kwana arba'in faƙala sai ce ya dawudu inna allah qad gafara laka alhamma alladhi hamamta bihi allah ya gafarta ma yunkurin da ka yi faƙala dawud sai annabi dawud ya ce wa qad alimtu anna allaha ta'ala qadirun an na sani allah zai iya gafarta min alladhi hamamtu bihi abinda na yi yunkuri to amma wa araftu anna allaha adalun la na san allah mai adalci ne fa kaifa bi fulanin idza a yawmal qiyamah yunkurin nawa na yadda Allah ya gafarta amma in mun tashi a lahira wannan mijin matan ya zan ya zan yi da shi ya ce ya rabbi damin ladhi yake sai sai shi mala'ika jibril ke cewa ai Allah yana iya sa wannan mutumin ya yafe maka ma sa'alta rabbaka zalika wala in shi'ita la af'alanna duk abin da kake so zan iya isar da shi ga Allah subhanahu wata'ala to wannan labarin ya zo da riwayoyi daban-daban zaka ga tsarin sama haka nan daban-daban to babu shakka duk inda ka ji wannan hadisi ba daga manzon Allah ba ne asali labarin isra'iliya ne labarin yahudawa saboda aka yasa daga cikin waɗanda suka la'anci yahudawa akwai annabi dawuda saboda sun marƙarya lu'ina ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda annabi dawud yana cikin waɗanda suka tsire musu albarka saboda banu isra'ila su shirya ƙarya ma annabi ba komi ba ne su shi eh, su kirkiro labari su jingina shi ga annabin Allah su bata shi wannan ba komi ba ne to malamai sun ce wannan hadisi ko da yake ya zo a hadisi yana eh, eh, akwai dalilai da suke nuna cewar ƙarya ce na ɗaya wanda ya ruwaito hadisin daga cikin tabi'ai mutum ɗaya tak ba a taɓa samun hadisin ta wata hanya ba sai hanyarsa shi ake kira yazidu bin aban arraƙashi yazid bin aban ar-raqashi shi kadai ya rawaito hadisin daga anas bin malik marfu'an to kaga hadisi a ce in ya inganta daga manzon Allah a samu hanyar sa guda ce kuma shi kansa wannan malamin da'ifun inda zaka dubi sharhin da masana hadisi suke sun ce ba a daukan hadisin shi ba a daukan hadisin wannan malami wanda yana daga cikin dalilai da suke nuna cewar labarin ba gaskiya bane ne to sannan na biyu shi wannan labari za ka same shi a littafin bible yana tsohon alkawari in kana neman labari cewa annabi dawud ya tura soja ya, mutu ya, aure matarsa in ka dubi bible za ka gani yana nan a cikin bible kaga wannan shi ya nuna cewar an ɗauko labarin sai aka sa shi a cikin littafin tafsiri da aka samu daidai wannan gaba na ayar sai aka mara da wannan ayar ake nuna cewar ai abinda ayar take nunawa kenan wannan shine abinda yake nuna cewar labarin ba gaskiya bane saboda asalinsa yana littafin banu isra'il na uku babu wani daga cikin littafan hadisi manya waɗanda suka ba da labarin hadisin nan malamai sun ce ba ka samun hadisin nan sai a littafin nawadirul usul nawadirul usul littafin wani malami ne ba a ce mai al'imamu turmizi ana ce mar alhakimu turmizi alhakimu turmizi wai cikon waliyan allah dama sufi ne ba shakka yana cikin malaman farko yana cikin malaman farko amma in kana neman littafin da bai da hadisai ingantattu in ma ka samu ba su da yawa to ba kamar littafin alhakimu turmizi sunan shi nawadirul usul ana samun shi to idan ka dubi wannan littafin shi kadai zaka ga wannan labari amma duk littafan hadisi bukhari muslim tirmizi nasa'i kamar eh, eh, abin nan eh, ashabu sunan ko musannafati ko almasani duk wani littafin hadisi har alma'ajim babu inda zaka ga labarin nan sai a littafi ɗaya shine na alhakim tirmizi saboda ka yi sa in ka dubi bayanin albani a littafin silsilatu ba'ifa ya kawo labarin nan shine hadisin 313 yace wannan labarin batilun ƙarya ce aka yi wa annabi Muhammad kuma albani da ya ce ƙarya ce in ka dubi mujallar na farko shafin 485 ya ce inna hadal hadis wadihun annahu min al shi wannan hadisi inda za karanta har zuwa ƙarshe a bayyana yake cewa an ɗauko shi ne daga wajen yahudawa allati naqalaha ahlul kitab alladhina la ya'taqiduna al-ismata fil anbiya saboda su yahudawa ba su yadda annabawa ma'asumai bane su yahudawa sun dauka kowane annabi yana iya laifi kowane annabi saboda haka zaka ga hatta maryam mahaifiyar annabi isa ba su batta ba sai da suka ce tana da farkanta wanda zaka gani hatta a bible to wannan su yi batanci ga manzanni ba damuwa ba ce gare su saboda haka ya ce wa qad akhta yazid ar-raqashi farafa'ahu ila nabi sai aka samu daga cikin tabi'ai shi wannan mutumi malami yazidu bin aban ar da ya ji labarin sai kawai ya danganta shi da hadisin Anas bin Malik akan cewa manzon Allah shi ya faɗa alhali kuma labarin gaba ɗaya ba shi da asali daga manzon Allah saboda haka yasa labari na ƙarya ba shi da wuyan ganewa ta hadisin manzon Allah idan malamin hadisi ya dubi hadisi in dai ya kware ma hadisi wallahi zai gaya ma hadisin nan yana da asali ko bai da shi akwai hanyoyin da ake ganewa wannan ƙarya ce daga cikin hanyoyin shine zaka samu littafan hadisi ba su ruwaito hadisin ba littafan hadisai masu ɗimbin yawa a samu babu wanda ya ruwaito hadisi sai wannan haka nan in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi zaka ga wannan labarin al-Imam qurtubi ya kawo sannan ya ɗauko bayanin ibn arabi al-maliki ibn arabi ya ce wannan labarin batilun katon ƙarya ce tsantsa ba makawa haka in ka dubi tafsirin ibn kasir yana mujallar na hudu shafin 31 ibn kasir ya nuna kuskuren malaman tafsiri da yawa yana cewa قد ذكر المفسرون ها هنا قصة qissatan aksaruha ma'khudhun min al-isra'iliyat inda zaka dubi littafin tafsiri zaka ga sun yi ta kawo labaran game da annabi dawo kuma labaran da basu dace ba akan cewar ga abin da ya faru da annabi annabi dawud alaihi salam to shine ibn ibn kasiri ya yi magana akai yace lakinnahu da'iful hadisi inda la'imma al-aula an yuktasara ala mujarradi tilawati hadhihi al-qissa in ma baka san gane fassaran ayan ba to idan ka kawo wannan gurin ibnu kasir ya ce in ka fassara in ka fassara sai ka wuce kawai ka bar fahimtar ma'anarta ga Allah tabaraka wa ta'ala amma kar ka yadda ka ɗauko wani labari wanda bai inganta ba ka yi amfani da shi za ka ga hadisin a littafin jami'ul bayan al tabari yana daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan labarin ya kawo labarin kuma in ka dubi tafsirin jami'ul bayan za ka ga wayoyin da suka zo sun dan bambanta da waɗanda muka yi bayani cewa annabi dawud ya tura mijin mata wa nazalar malakani ala dawud sai mala'iku guda biyu suka sauko gidan annabi dawud saboda su nuna mar kuskurensa to wannan hadisin dai bai inganta ba daga cikin waɗanda suka nuna rashin ingancin hadisin akwai al'imamun nasa'i shi kansa malamin da ake magana yazid bin aban ar-raqashi al'imamun da sa'i ya nuna cewa bai inganta ba ɗaukan hadisinsa za ka gani a littafin abu a fa'ul maturukin mujallar na farko shafin 251 ya ce yazidu bin aban maturukun kuma al'imamun da sa'i yana da wata ka'ida saboda ka yi sa daga cikin malaman hadisi al'imamun da sa'i yana da kima shi al'imamun da sa'i ba zai ce hadisin ba zai ce in ya ce malami mai rauni ne in ya faɗa to babu shakka duk wani masanin hadisi dama ya ce wannan malamin mai rauni ne saboda haka idan da sa'i ya ce wannan malamin ba a karban hadisinsa to ka daina ma lalubai ko za ka samu wanda ya ce hadisin ya inganta saboda sa'i shi ne makura ga kuma al'imamu dara kutuni shi ma yana da littafi abu a fa'awal maturukin a shafi na 179 al'imamun razi a littafin tafsirinsa mafatihul gaibi yana fassara wannan sura ya ce inna tilkar riwaya wannan labari ta inda duk ka dube shi zaka gane cewar bai inganta ba misali idan aka ce mala'iku sun sauko suna jayayya to kaga kenan an danganta jayayya ga mala'iku kuma mala'iku ba su sabon Allah daga nan ma an yi ma Allah laifi walamma kana minal mala'ika wa ma kana bainahuma mukhasama saboda mala'iku ba su husuma husumar da suke wanda Allah ya ba da labari ba haka bane muhawara ce wa ma baga ahaduhuma alal akhar ka nuna cewar mala'ika zai iya ƙarya kenan saboda mala'iku sun zo ma annabi da suke cewa ni ina da awakai ɗari ba ɗaya wancan kuma yana da guda ɗaya to idan da a ce masu tambayar ba su da awakan kaga sun yi ƙarya ga annabin Allah to kenan mala'ika ya yi ƙarya idan aka ce mala'ika ya yi ƙarya kaga nan ma kuma an yi laifi shi sa ya ce fahadihin riwaya la ta cimmu illa bi shay'aini in ka ɗauki hadisin ma za ka gane ɗayan biyu ne na farko isnadul kazibi ilal mala'ika idan ka yadda da wannan labari to ka yadda kenan mala'ika yana iya ƙarya na biyu fa yutawassala bi isnadil kazibi ilal mala'ika ila isnadi afashil qaba'ihi ila rajulin kabirin min akbaril anbiya'i babban abu na biyu shine danganta zunubi ga mafi girma daga cikin annabawan Allah wato daga cikin babba daga cikin mafi girman annabawan Allah shi yasa ya ce ila rajulin kabirin min akabiril anbiya saboda annabi Dawud yana cikin manyan annabawa saboda ka yasa ni santar irin waɗannan labarai shi ya fi dacewa Ibnu hazmi haka nan shi ma ya raddi ya yi martani game da wannan hadisi da labari <clears throat> wanda ake danganta shi ga annabi dawud a littafin alfaslu fil milali nihal yana juz'i na hudu shafin 39 yace inna ma kana zalikal khasmu qauman min bani adam ibnu azmi ya ce gaskiyar magana ita ce yanda Allah ya faɗa haka abin ya faru yanda Allah ya faɗa a ƙur'ani haka abu ya faru amma ba za ka gaskanta wancan ba saboda wancan maganar banza ce dalili na uku wanda malamai suke cewa labarin nan bai inganta ba sana'ullahi ta'ala fil qur'an saboda Allah ya yaba ma annabi Dawud a cikin alqur'ani idan da a ce annabi Dawud zai wannan danyen aiki anya Allah zai kira shi ni'mal abdu Allah ya ce ma annabi Dawud bawan kwarai bawan kwarai zai iya tura mutum ya tafi yaƙi in ya mutu ka aure matarsa a kira ka bawan ƙwarai kaga ya zama akwai tufka da warwara amma saboda kyan halin annabi dawud shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad isbir alama ya ƙuluna wadhkur abdana dauda shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad yi koyi da annabi Dawud alaihi salam sannan na hudu in ka tuna a lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adam salam akwai hadisin da aka samu riwayar Abu Huraira hadisi ne ingantacce lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adam manzon Allah ya ce masaha lamma khalaqa Allahu Adam masaha zahrahu sai Allah ya shafi bayan annabi Dawud ayin annabi Adam wannan haka annabi ya faɗa Allah ya taɓa bayan annabi Adam da hannunsa da Allah ya taɓa bayan annabi Adam da hannunsa fasaqata min zahar kullu nisma huwa khaliquha min zurriyatihi ila yawmil qiyamah Allah yana taɓa bayan annabi Adam sai zuriyar annabi Adam suka zubo daga bayansa duk wani ɗan adam da zai fito a ƙarƙashin annabi Adam sai da ransa ya fito ya zubo daga ƙashin bayan annabi Adam har zuwa tashin kiyama Waje ala baina ainai kulla insani minhu wa bisan min nuri sai ya zama kowane ɗan adam yana da haske da allah ya bashi a haske a tsakanin idanunsa sun ma'arrabahum ala adam sannan sai allah ya tattaro waɗannan rayuka sai ya bijiro su ga annabi adam alaihi salam sai annabi adam ya ce a ah, su waye waɗannan haka sai allah ya ce zuriyanka ne to annabi adam yana ta dubawa fara'a rajulan minhum sai ya ga daga cikin rayukan nan akwai rai ɗaya wa bi su ma baina ainihi hasken da ke goshinsa yana daga cikin hasken da suka fi tsanani sai sha'awarsa ta kama annabi adam sai ya ce rabbi man haza daga cikin waɗannan zuriyar nawa waye wannan haskensa ya fi yawa faƙala sai allah ya ce haza rajulun min akhiril umam min zurriyatika wannan yana daga cikin mutane da su zo a ƙarshen al'umomi a shekaga annabi dawudu yana ƙarshen al'umma ƙarshen ma fa zuriyar annabi adam bare mu na yanzu to da annabi adam ya duba sai ya ga yana da haske sai allah ya ce masa sunan wannan bawan allah dawudu annabi adam sai ya sha'awarsa saboda hasken da ke goshinsa sai ce rabbi kam ja'alta umrahu shekara nawa ka bashi sai ce 60 sana na ba shekara 60 zai a duniya sai ce ai rab abinda nake so da kai zidhu min umri na sana Allah ka ƙara mishi arba'in ina so ya yi ɗari saboda hasken da ke goshinsa ya yi sha'awarsa ka san dalilin wannan haske ibadar annabi dawo ibadar annabi dawo ta gamsar da annabi adam har annabi adam ya ƙara ma shekara arba'in a nashi shekaru domin shi annabi adam allah ya ba shekara dubu ne saboda haka da ya sha'awar hasken da yake goshin annabi dawud sai ya ce to a ƙara mar a ƙara masa shekara arba'in ya cika ɗari saboda me dan ya ci gaba da bautar Allah idan aka ce mutumin da annabi adam ya yi sha'awarsa tun a farkon halitta ya za a yi a danganta fasikanci gare shi to sannan na biyar akwai hadisai da aka samu daga bakin manzon Allah shi kansa wanda daga ciki akwai riwayar al-imamu muslim babu na an sawmi dahari hadisin abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin yana tsananta azumi musamman annabi ya tashi takanas ya je har gidansa yana zuwa ya zauna da shi ya ce masa sum yauman wa aftir yauman ka riƙa azumin rana guda ka sha rana guda in ka yi yau ka aje gobe tunda kai mai son azumi ne sai mazan Allah ya ce wa zalika siyamu dawud alaihi salam wannan shine azumin annabi dawud to annabi bai tsaya haka ba sai da ya ce wa huwa a'dalu siyami Shi ne mafi adalcin azumi sai annabi muhammad bai tsaya nan ba ya ce fa'innahu kana abadan nasi manzon allah ya ce saboda duk halittan ɗan adam ba a taɓa samun mai bautar allah kamar annabi dawud ba kaga manzon allah ya ba da shaida ai saboda tsananin bautar allah ya sa allah ya sa mishi haske a goshi annabi adam ya iya ganin sa tun farko to kaga annabi ya tabbatar azumi mafi daraja shine na annabi dawud manzon Allah karshen ta ma ce babu dan adam da ya fi annabi dawud ibada wannan hadisin eh, eh, yana sahih muslim akwai riwaya ta al bukhari tana babu ahabbi salati ila salatu dawud musamman al-imam bukhari yayi babi sallar da Allah ya fi so gaba ɗaya a duniya ita ce sallar annabi dawud alaihi salam to ka ce ya ba a ce sallan annabi muhammad ba ai ka ji a nan ma wa ya fara ce ma annabi ka yi koyi da annabi dawuda ai allah ne wasbir alama ya kuluna wazkur abdana kaga abin da allah ya ce ma annabi muhammad ka yi haƙuri da kafirai kuma ka tuna ka tuna bawan mu annabi dawuda saboda haka annabi muhammad sai ya zama ya fi kowa koyi da annabi dawud alaihi salam shi yasa sai al-imam bukhari ya babi ma wannan wannan hadisin ya yace <clears throat> yake cewa babu ahabbis salati babu a ahabbus salati ilallahi salatu Dawud dan a wannan riwaya ta Imam Bukhari manzon Allah ya ce a ahabbus salati ila salatu Dawud alaihi salam sallar da Allah ya fi so ita ce sallar Annabi Dawud wa a ahabbus siyami ila Allah siyamu Dawud kuma mafi azumin da Allah ya fi so shine azumin Annabi Dawud ka ga sallar kaga azumin in kana son Allah ya karba kana son azumin da ya fi daraja kai irin na annabi dawo to saboda haka yasa a zamanin sayyiduna ali sayyiduna ali ya ce duk wanda na ji ya karanta hadisi na cewa annabi dawudu ya, ya aure matar wani ya ce sai na mai bulala sayyiduna ali ya faɗi wannan lokacin yana halifa za ka gani a tafsirin al muhammad bin muhammad abu su'ud da ake kira irshadul aql salim yana mujallar na bakwai shafi na 222 wannan ayar da muke karantawa babu shakka duk wani labari da ya nuna maka cewa annabi dawud ya tura wani yaƙi saboda ya mutu ya aure matarsa ƙarya ne abinda Ibn hazmi ya faɗa yadda ka ji labarin nan allah ya kawo haka abin yake me ya faru babu shakka abin da ya faru kenan mutane biyu sun zo ga annabi dawud salam mutane biyu sun zo ga annabi dawud ba mala'iku ba in ka ce mala'iku za a yi musu karya mutane biyu suka hauro sannan kuma ai ta ji yadda ma allah ya ba da misali da labarin na ba'ul khasmi id tasawwarul mihrab a lokacin da suka haƙo suka shigo gidan sun gaya ma annabi dawud damuwarsu kuma haƙiƙa gaskiya ne haka ɗin ne mutum ɗaya yana da awakai tara ɗaya yana da akuya ɗaya ya nace saboda haka annabi dawud bai saurari bayanin mai akuya ɗari ba ɗaya ba sai ya yi hukunci kaji inda laifin annabi dawud ya tabbata me laifinsa a ya kamata ka saurari bayanin wanda ake ƙaransa albayyana tulimani da'a wal alaman ankara alƙali idan wani ya taho da ƙara saboda ka ji ƙarar akwai zalunci sai ka tunzura baka saurari bayanin wanda ake ƙaransa ba har ka yi hukunci to babu shakka ka yi kuskure shi yasa nan take annabi dawud ya gane cewar allah ya mai jarabawa sai ya faɗi ya yi sujuda ya yi sujuda ga allah tabaraka wa ta'ala yana neman gafaransa me allah ya ce a gaba وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فغفرنا له ذلك سيمك غفر تام النبي داود عليه السلام Allah ya gafarta mashi wannan ke nuna cewar alkalanci yana da babban haɗari saboda ka dole a yi hattara Allah ya ce wa inna lahu indana la zulfa yana da kusanci gare mu wa husna ma'abin da kyakkyawar makoma annabi annabi Dawud yana da daraja a wajen Allah wa ta'ala a lokacin ma da ya yi sujuda har ma aka samu hadisin manzon Allah wato wani mutum ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulallah na yi mafarki a mafarki na ina sallah a bayan wata bishiya wata itaciya fasajattu da na iso wajen sujuda sai na yi sujuda fasajadati shajara ita ma bishiyar da nake karatu a kusa da ita a bayanta da na yi sujuda ita ma sai na ga ta yi sujuda saboda wannan sujuda da na yi sai na ji a sujudar ita wannan bishiyar tana cewa allahumma uktub li biha indaka ajra wa ba' anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika dawuda ka yi sujuda a mafarki sai ka ji bishiyan tana wannan zikiri a sujudanta to shine ya taho ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullah ka ji mafarkin da nayi to shine <clears throat> abdullahi bin abbas ya ce to ai ana nan wata rana sai na ga annabi ya karanta ayar da ake sujuda da annabi ya karanta kawai sai na je na wannan addu'ar da mutumin nan yake yi me yasa saboda Allah ya ce ya tuna annabi Dawuda to duk wani alkhairin da ya shafi annabi dawud wanda ya fi saurin riƙewa shine manzon Allah saboda haka yasa wannan addu'an tana cikin addu'o'i mafi daraja wanda in kai sujudu tilawa zaka yi ta me Allah ya ce ma annabi dawud a ƙarshe ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب wannan wannan aya ita ke nuna hujjar cewa abin da ya faru yadda ka ji a cikin alkur'ani haka ne annabi dawud an kawo ƙara ya saurari mai ƙara bai saurari wanda ake ƙararsa ba shi ne laifinsa shi yasa sai allah ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mun sanya ka ka zama halifa a doron ƙasa shugaba ne kai alkali ne kai mai hukunci fahkum bainan nasi bil haqqi ka tabbata kana hukunci da gaskiya a tsakanin mutane wala ilhawa, hawa karka yadda ka bi son rai idan ka ji ranka ya so abu karka yadda ka bi shi fayudillaka an sabilillah wannan son rai yana iya batar da kai ya raba ka da hanyar Allah innal ladina yadilluna an sabilillah waɗanda suke batar da mutane su raba su da hanyar Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda aka yasa adalci ga shugaba ya zama dole idan shugaba bai yi adalci ba to yana da azabar da take jiransa a ranar tashin kiyama domin ka manta annabi dawud shugaba ne shi yasa Allah ya fara da ya dawud inna ja'alnaka khalifa amma ka ji abin da Allah ya faɗa a ƙarshe lahum azabun shadidun idan shugaba bai yi adalci ba zai samu azaba mai na tsanani me dalili bima nasu saboda watsi da yayi da dokar Allah a yau mal hisabi wato wannan azaba da ta sami shi a ranar hisabi Allah ka tsare mu da alƙalanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Amen.